Karfe 5 da minti 45 daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa daga na studio Kalangu mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku cewa gamayyar kungiyoyin ma'aikata sun yi watsi da ƙarin farashin man gazuwal sun bayyana haka ne a yau da safen nan a wata sanarwa da suka fitar. 'yan gudun hijira su dubu takwas ne da suka fito daga jihar katsina na najeriya suka girku a jihar maradi za su koma a garuruwan su a cewar prefe na madarunfa a rahotonmu na musamman a yau za a mayar da hankali ne akan abin da ya shafi kokarin da hukumomi suke yi wajen kare al'umma da suke cikin yankunan da ke akwai tashe-tashen hankula. ga labarun dala-dala. Biyo bayan ƙarin farashin man gazuwal a ranar 1 ga watan Agusta, gwamnati a jiya ta rattaba hannu akan wata yarjejeniya tsakaninta da ƙungiyoyi masu dakon man masu dakon kaya da kuma ƙungiyoyi masu motocin sufuri da ƙungiyoyi masu kare haƙƙin masaya. wannan yarjejeniya ta mayar da hankali ne akan abubuwa uku na farko akan aniyar gwamnati na kula da wannan al'amura da kuma mataki da masu motoci sufuri za su ɗoka, da kuma masu motocin dakon kaya da masu saya domin rage raɗaɗin wannan ƙarin farashin manga gazuwal zai haddasa. Gamayyar ƙungiyoyin ma'aikata da suka hada da CJSL Niger, CNT, ESTN da ESPT sun haɗu a yau da safe domin kawo wa magoya bayan su ƙarin haske a kan ganawar da suka yi da shugaban ƙasa a kan batun ƙara farashin man gazuwal ƙungiyoyin ma'aikata sun yi watsi da ƙarin farashin man gazuwal a cikin sanarwa hamidu sebu na ƙungiyar cjsn niger ya yi ma saki na gazibo ƙarin haske ita e ta shaida ma gwamnati da babban murya da wannan ƙarin ko kaɗan ba ta yarda da shi ba ta yi da Allah wadda da shi kuma tana kira da babban murya wannan kamfanin namu na Dep da ke da matsalar jagoranci a mishi bincike na musamman wanda na turanci ake ce mai audit a gano matsalar ina ne take don saboda kamfani ne wanda yake da amfani kwarai ga 'yan nijar amma yana da fuskanta rashin jagoranci na gari muna tunatar da shugaban ƙasa da cewa dole ne daga wajen shi ya kare 'yan nijar da arzikin da ke da kwai nijar don jin daɗin da yawarta 'yan nijar dukansu Masu, masu sufurin dakon kaya na yankin jihar Difa suna fuskantar wata matsala biyo bayan ƙara farashin man gazuwal da kuma binciken motoci daga jami'an tsaro kuma suna kokawa a kan sauƙi da masu motocin da ke da lambobi na waɗansu ƙasashe suke amfana da shi. Wakilinmu Gidi Abdurrahman ya tattaro mana ra'ayinsu ga abin da yake cewa. mu masu jigilan mutane kamar difa zak ka zo ka tashi da mota ko ka ɗauki kaya ko ka ɗauki mutane ka bi hanya ka za a ce ma ina wannan in ka bada a ce ma ina wannan mun nemi duk hanyoyin da za mu zamanto mu sasanta mu zamana lahiya to mun rasa wa za mu gani har zai zamanto motan da zai zamanto na wani kasa da lambar wata ƙasa in yayi lodi ya ɗauka ya zo kai kana nan an tseda ka shi wannan ɗin sai ya zo ya huce to kaga wannan babban matsala ce muna so a gyara saboda mu duka 'yan kasa ne mai kishi kishin kasar mu kamar yadda sauran kasashe suke kishin kasar su abin da yake cimin tuwa kwarya yau mu transporter a nan komin eh, gindifa yau police guard gendarme an tura su patri me yake shiga gari me yake fita suna tafiya suna ganin motocin transporter kawai aiki ya kare a bika a ce kawo takarda baka da kaza wallahi transporter za su dauko mutum a nigeria su dauko fasajen mu su kai har kaula mu nan muna na tashan nan ko a wuni mota biyar da wuya zai tashi 'Yan gudun hijira da suka girku a Mada Rumfa bayan da suka baro garuruwansu a jihar Katsina a farkon wannan shekara sun fara komawa a garuruwansu inda a cewa firfe na Mada Rumfa, hukumomin Katsina sun tabbatar da za su kare tsaronsu a cewar Ibrahim Muhammad Lawali. mutum dubu takwas ne dai wannan komawa a raɗin kansu zai shafa ga abin da yake cewa Muhammad Maman. A watan Fabrairu ne ƙauyen Shimfiɗa a ƙasar Najeriya ya fuskanci hari inda dukkanin mazaunan suka bar ƙauyen kuma 'yan ta'adda suka ƙone ƙauyen Kurmus. Tun lokacin 'yan ƙauyen suke nan Nijar suna rayuwa da al'ummar mu cikin kwanciyar hankali. Yau ya kai kimanin kwanaki biyar ciyaman jibiya ya taɓo mu domin faɗa mana cewa suna son su maida mazaunan ƙauyen Shimfiɗa a cikin ƙanƙanin lokaci. Kuma tabbata yau kwanaki uku kenan da suka aka so mu maida 'yan gudun hijirar nan zuwa shimfiɗa. Daga dai labarin da na samu daga ciyaman jibiyan ya bayyana mini cewa sun saka matakai masu tsanani na jami'an tsaro a ƙauyen nan domin kwantar da hankalin al'umma. Ilimin 'yan mata da tabbatar da kasancewa su a makaranta wata gwagwarmaya ce da hukumomin Nijar da abokanin hulɗa suke yi. Domin samun nasara a kan wannan gwagwarmaya gwamnati ta saka wakilan addinai a ciki. A cewar imam na babban masallaci na Buza, ilimi wajibi ne a neme shi daga maza har zuwa mata ga abin da yake shaidawa mama'ada. Na farko dai eh, matsawa ga roƙon Allah da yawaita addu'o'i duka abin da ya faru kamar wanda ake son a dan wayar da kan mutane wajen musamman neman ilimi na maza da na mata mu ma mu zama matsayin mu na almajirai ko malamai zance e, eh, mu ma mu rika wayar da kan mutane mu nuna musu muhimmancin ilimi domin ilimi bai ke banta ga maza da mata ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talabul ilmi faridatun tunda ya zo da na kira malaman nawa suka ce neman ilimi farilla ne ga namiji da mace kenan wajibi ne biya mata su masu lafkwal su su wani kansu domin yanzu abubuwan gidan likitoci wani bi sai ga aihuwa ta kama wani lokaci in laura ta kama namiji ne likita za shi kula da mace amma in masu ilimin eh, likitanci na karba aihuwa suka yi yawa kun ga wannan ai sai mata su wani kansu al Mustafa wani matashi ne mai fama da nakasa da yake rayuwa a cikin garin Tirozirin wanda yana samun aiki a musamman na makanikanci ya nakasa bai hana shi komai ba a cikin aikinsa don haka yake mika kira ga sauran 'yan uwansa masu fama da nakasa da su yi koyi da shi maimakon su je suna barace-barace ga abin da yake shaidawa ahmed filan ina gyara moto ina azamin shi sigma duka dai ina da burwai da yana gyaran shi da sosai da kuma ina neman tallafi ina so duka guragu su kama aikin hannu ya fi zama da tahiya cikin bara ka zo kana roƙo ga titi bai yi hakanan na gani jiyawa guragu bai kamata ba suna yin hakanan kana da karfin naka kuma kana da hannuwa na samu armi cikin kai na yi abubuwa da yawa na gode ma taimako gaskiya a taimaka mana guragu duka a fito da su aikin hannu su yi hakanan sai talaucin ma ya rage kasa wala hali ina samu wani abu ina ci da iyali na alhamdulillah Goma ga watan Agusta yau rana ce da aka keɓewa zakuna wata dama ce inda muka mayar da hankali a kan abin da ya shafi rayuwar dabbobin dawa da ake samu a Nijar. A cewar darakta mai kula da kare halittun dabbobin dawa ofishin ministan kula da mahalli zakuna dai halittu ne da ake karewa a Nijar wajen zakuna arba'in ne muke da su waɗanda ake kula da su a keɓaɓɓen daji na farka bay duka da yake waɗannan namun daji suna taimakawa ga masu yawon buɗe ido amma dai waɗannan halittu suna fuskantar barazana ƙarin bayani tare da kanar gazibo abdullahi ali ahirarsa da nafisa adamu sirfo Euh, da zakuna sun mamaye dajin yammacin ƙasa, amma yau ana ganin su ne kawai a cikin dajin W. An kiyasta guda 40 da ke cikin gungu takwas. A halin yanzu dai jama'a na cikin zaman ɗarɗar da ba da jimawa ba a yankin sai an kama wani mafarauci da ya kashe wasu zakuna mata da miji. Gungun takwas ko kuma mu ce zakunan arba'in da aka bayyana ana tsammanin su ne suna kai kawo tsakanin Benin da Burkina Faso. Sai dai kash a cikin wannan kasashen biyu an halarta farautar zakuna. abin karuwa da kasar Nijar ke samu daga zakuna ita ce yawon bude ido shi yasa kasar Nijar ta bukaci ga kasashen Benin da Burkina Faso da su janye zakuna daga cikin dabbobin da ake iya farautar su haka zalika kasar Nijar ta rattaba hannu kan yarjejoni da dama wanda suke kare zakunan Albarkacin ranar da aka keɓe wa zakuna domin sanin koyaya zakuna da suke rayuwa a gidan kallo na birnin Yamai wannan ya sa mun tuntuɓi shugaban gidan kallo domin su yi mana ƙarin haske a kan zakuna da kuma yadda ake kula da su ila idrisa shine shugaban sashen da ke kula da ruwa da lafiyar dabbobi a gidan kallo na nan birnin yamai ya yi wa tajisir ahmed ƙarin bayani donc musée national a nan gidan kallo musée national buba hamma muna da zaki uku maza biyu da mace guda biyun na bangaren biron ma'aikata ɗayan kuma na bangaren onarem da na zo na iske hudu gudan ya mutu dan ya tsuha suna da shekaru goma zuwa goma sha uku wanda ya mutu yana da shekaru goma sha bakwai kula da wuraren su ana yin shi ne kowace rana daga mutum biyu da ke yin su akwai mahaucin da ke basu nama kusan ɗaya zuwa biyu a rana akan abin da ya shafi ban naman wannan ga zaki akwai tsaro sosai. Sai da kaji ki son biyan sekirize. Wata ƙungiya mai kula da ayyukan agaji da ke cikin gunduma mata mai a cikin yankin jihar Zandar sun yi gangamin ɗimbin jama'a wajen tsabtace makabartu hudu na birnin a wannan lokaci na ruwan damuna. Wannan aiki ya samu halartar jama'a da suka fito daga magarya da kuma murya kuma an samu halartar hukumomi. Malam Hamisu shine shugaban wannan kungiya ya yi wa Habu Sarki Sale ƙarin bayani. wannan shekara ta kusan takwas sai muna wani aiki aikin makabarta a cikin aiki na kungiyar agaji kakin mu fara wasu aiki na al'umma shine muka fara sa a program ɗinmu. mu inda shi aiki ne wanda zama to daga shekara har shekara wannan mutane akwai yan kasan magarya akwai yan ƙasar murya ma duka sauran jama'a daga nan na cikin ƙasar kancan yana wannan mu abun jin daɗi ne a gare mu mu yi aikin Allah ko mu yi zumunci wannan aiki na agaji mun yi tarbace gurin mutane masu hannu da suni daga magabata abinda jama'a suka ba shi shine muke neman alhurma ga masu motoci mu ba su wani abu su ɗauko mana wannan mutane su mai da su amma a duk mutumin da ka gani akan wani harka agaji babu wanda ake ba ko dala kowane da ya zo aiki na Allah ya koma dan Allah tunda wannan aikin agaji akwai mutane da dama za su zo ko suna neman jini ko suna neman taimako duka wani kungiyar agaji tana yi kalla dai mutum da ya kai 800 zuwa 1000 Yanzu kuwa sai rahoton mu na musamman. Al'umma na waɗansu yankuna na ƙasar Nijar suna fuskantar ƙalubalen rashin tsaro da hare-haren 'yan gungun 'yan bindiga da suke haddasa musu. Dangance da wannan al'amari, hukumomi sun samar da wani tsari na wayar da kawunan al'umma domin kiyaye irin waɗannan rigingimu inda gundumomi inda al'umma yana da mahimmanci a cewa wani mashawarci na hukumar wanzar da zaman lafiya ga rahoton rahilatu sumana da farid burema A ƙasar Nijar wurare da yawa nake fuskantar matsalar rashin tsaro cewa da jihohin Talabiri da Tawa a yammacin ƙasa, Difa da Gabas sai kuma Maraɗi da Gagusun. Asman Abdurrahman kusa ne a babbar hukumar kula da zaman lahiya. Muna kewaye da wuraren tashe-tashen hankula uku. Wurin da ke ɗaukan mana hankali shine na Lipta ko Gurma yankin iyaka uku. Tunda ana iya cewa yankin Lakchad tashin hankalin ya ɗan lufa. Wa'annan al'amuran tsaro yana haddasa ayyukan jin kai da kuma rashin cimaka tunda al'ummar da ke yankin dole ne su bar wuraren su dalilin wannan tashe-tashen hankulan domin zuwa samun mafaka. Wannan wata matsala ce da ke cima al'ummar yankin tuwa ƙwarya daga bisani hukumomi sun girka wasu tsare-tsare domin yaƙi da wannan lamarin kamar yadda Asman Alasan ya faɗa. Mun shirya mazaunan ƙauyuka da gundumomi ta hanyar kwamitai na zaman lahiya. Wa'annan kwamitocin ne suke aikawa magabata labarai domin su san yaya kamarin al'amarin yake kuma ta yaya za a ciwo kan shi kamar yadda na ce muku gwamnati ta umarci hukumar karfafa zaman lafiya don ganin yaya za a tsara wani tsari don wannan matsalar ta kare daga nasu bangare kungiyoyin mazauna karkara na wayar da kan al'umma kan rigingimun da kan iya tasowa tsakaninsu kuma su rikide zuwa rura wuta kan yankunan noma da kiwo in ji babban shugaban kungiyar ta mazaunan karkara muna da kai da muke mikawa da horo da taron tattaunawa da muke gudanarwa da yawon waye kai da muke yi kan matsalolin noma banna kan kula da albarkatun ƙasa sa hannu a duk abubuwan ci gaba musamman ma akan zamantakewa da ke da wuyar samu. Ya kamata kowa ya kawo tashi gudunmawa domin zaman lahiya ya dawoma a cikin wannan yankunan da ke fama da rashin tsaro in ji Asuman Abdurrahman mashawarci a hukumar da ke kula da inganta zaman lahiya a cikin ƙasa. Yaƙi ne kuma ba a iya cin nasarar ba ba tare da al'ummar yankin ba ya kamata wa'annan al'ummomin su tallafa don ganin ƙurar yankunan sun lufa mun yi aiki sosai kan kula da haɗin kan zamantakewa tattaunawa tsakanin al'umma da jami'an tsaro don su yi aiki tare su yi hulɗa tare karshen labarun kenan a huta lafiya